Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Juma'a uku ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Har ya zuwa yanzu jirage ba su fara kai komo a kasar Afghanistan ba. Ana nan ana ci gaba da tantance barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a nan Amurka. Kazalika za a ji dalilan da suka sa shugaba muhammadu buhari sauke wasu ministocin shi to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa dubban 'yan boko haram na ta mika wuya a 'yan kwanakin nan wannan saranda da 'yan ta'addar boko haram suke yi a cikin kwanakin nan ba kyakkyaftawa ya nuna nasarar da jami'an tsaron najeriya suke samu wajen yaƙi da ta'addanci a yayin da babban hafsan tsaron najeriya ke ziyarar gane kai a wuraren da aka yi rikice-rikice na baya-bayan nan a najeriya wasu ƙwararru sun ce sun san abin da ya sa wasu ke sake tayar da ƙura bayan ta lafa. Akwai ɓata gari daga cikin shugabannin addinai da ɓata gari daga cikin 'yan siyasa waɗanda watakila suke ganin idan ba an sake samun matsaloli irin wannan ba wasu bukatun su ba za su biya ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. Ministan harkokin wajen Qatar a jiya Alhamis ya faɗa cewar ana ci gaba da ƙoƙarin buɗe tashar jiragen sama a Kabul babban birnin Afghanistan. Amma ya yi gargaɗin cewar ba san lokacin da jirage za su fara kai komo ba. wata tawagar kwararru daga Qatar da kuma Santambul ta isa Kabul a ranar Laraba don taimakawa wajen sake buɗe tashar jirgin samar wadda muhimmiyar mahaɗa ce ga waɗanda har yanzu ke neman tserewa daga ƙasar da ke fama da yaƙi da bayar da agajin gaggawa. Wannan shine jirgin saman ƙasar waje na farko da ya fara sauka a filin jirgin saman. tun bayan da aka rufe shi a 'yan kwanaki saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba. Hukumar shirin samar da tallafin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasi a watan da ya gabata cewar kusan sulisi ko ɗaya daga cikin 'yan Afghanistan uku na buƙatar taimakon abinci cikin gaggawa. Muna ci gaba da fatan za mu iya samu bakin zaren ba da jimawa ba. in ji ministan harkokin wajen qatar sheikh muhammad bini abdallah al-sani Sheikh Muhammad ya kuma jaddada bukatar da ke akwai ga 'yan Taliban da su mutunta yarjejeniya don samar da ingantacciyar hanya da 'yancin zirga-zirga ga mutanen Afghanistan. Yayin da jami'ai ke tantance barnar da guguwa aida ta yi a gabar tekun Amurka da kuma arewa maso gabashin kasar masu hasashe a cibiyar nazarin guguwa ta amurka suna ci gaba da kallon yadda guguwar lari ta yi ƙarfi a gabashin atlantika a rahoton baya-bayan nan masu hasashen sun ce guguwar lari ta yi nisa a gabashin atlantika har ya zuwa yanzu ta fi kusa da nahiyar afirka fiye da yankin na amurka amma iskar guguwar tana tafiya da ta kai kimanin kilomita 130 a cikin sa'a ɗaya. Kuma masu hasashen yanayi sun ce, Lari za ta karfafa cikin sauri yayin da ta juya zuwa yamma da arewa maso yammacin ƙasar cikin sa'o'i 24 masu zuwa. ko kuma ana tsammanin za ta zama babbar guguwa zuwa yammacin yau juma'a. bibiyar yanayin guguwa na ci gaba da kankama amma a kudancin bamuda zuwa ranar talata mai zuwa lokacin da ake kyautata zaton za ta iya zama guguwa mai karfi a mataki na hudu tare da iska mai tafiyar kimanin kilomita 206 cikin sa'a ɗaya. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wataƙila sai an yi ma Amurkawa allurar rigakafi ta uku da Pfizer da Madonna ke samarwa a cewar Dr. Anthony Fauci a jiya Alhamis a wani taron manema labarai a fadar White House. Dole ne in ce bisa ga sanayyata a matsayina na likitan cututtuka masu yaɗo ba zan yi mamaki ba idan aka ce sai an yi wa mutane allurar rigakafi karo na uku kamun a ce mutum ya samu cikakkiyar kariya abinda fauci ya shaida kenan wanda shine daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ya shaida hakan ne a wata ganawa da manema labarai ya kuma ƙara da cewar hukumar tantance kayan abinci da magunguna da cibiyar kula da cututtuka ne za su yanke shawara a game da hakan. Haka zalika ko waɗanda suka karɓi allurar rigakafi ta kamfanin Johnson Johnson za su buƙaci ƙarin allurar don ƙarfafa kariya za a gani nan ba da jimawa ba. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda hukumomin tsaro ke ta bayyana yadda 'yan kungiyar Boko Haram ke ta ɗunguma wajen hukumomi suna miƙa wuya. Kamar yadda rundunar sojin ƙasar ita ma ta tabbatar Hassan Mai da kaina gare ka. Mukaddashin daraktan cibiyar sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Bennett Onyaku, ya bayyana cewar kimanin 'yan Boko Haram 5,890 ne suka yi saranda tare da mika wuya ga dakarun rundunar Operation haɗin kai kama daga ranar 12 ga watan jiya zuwa ranar 2 ga wannan wata na Satumba. Brigadier General Bennett Onyako ya ce cikin waɗanda suka yi sarandar akwai mayaka da kwamandojin ƙungiyar na Boko Haram da suka haɗar da manyan kwamandoji guda uku. amir amir guda hudu da kuma naƙibai guda biyar kana da wasu da suka kware wurin satar shanoma boko haram din da kuma wasu gama garin 'yan Boko Haram da iyalansu. Tuni dai hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya ta bayyana wannan mika wuya da 'yan Boko Haram ɗin ke yi ba kakkautawa a matsayin wani ma'auni da ke nuna irin nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu. Kamar yadda Darakta Janar na hukumar Dr. Garba Abare ke shaida min. Wannan saranda da 'yan ta'addar Boko Haram suke yi a cikin kwanakin nan ba kyakkyaftawa ya nuna nasarar da jami'an tsaron najeriya suke samu wajen yaƙi da ta'addanci yana kuma nuna cewar duk waɗanda abin ya shafa a arewacin najeriya ko kuma musamman arewa maso gabacin najeriya ya kai makura da wannan yaƙi kada ka manta sama da shekaru goma sha biyu aka yi ana wannan yaƙi kuma har wa yau ba a kare shi ba kwata-kwata hakika yan ta'addar boko haram kusa da dubu shida sun bi wuya a yan kwanakin nan wannan abin farin ciki ne don koda guda shida ne kacal suka bi wuya ragi ne a cikin mayakansu balle kusan dubu shida jami'an tsaro suna tantance su wannan shine abin da ya kamata kuma abin da ake yi kenan daga wannan tantancewar ne za a ƙara samun jawaban sirri da zai taimaka wajen da faɗaɗa hanyoyin wannan nasara da aka samu a cikin wannan 'yan kwanaki. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce cikin gama garin 'yan Boko Haram ɗin da suka yi saranda tuni sojoji sun mika wasu ga gwamnatin jihar Borno. Ana kan batun wannan saranda ne kuma wasu bijirarrun mayakan na Boko Haram suka yi gama da sojoji. inda dakarun tare da taimakon jiragen yaki tare da hallaka guda 48 da kuma cafke wasu guda 20 daga cikinsu kamar yadda general onyako ke ƙarin bayani ya ce an tumurmushe sansanin da suke adana makamansu da ƙone masu motocin yaki guda uku makamai hamsin da 52 harsasai biyu na bindigar ak-47 da gurnet gurnet da ma bindigogin harbo jiragen sama sojoji sojojin Najeriya suka kwato daga 'yan ta'addan na Boko Haram. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Tun bayan sallamar wasu ministocin shi da ya yi shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da fuskantar suka daga ciki da wajen Najeriya akan matakin da ya ɗauka. Sai dai sakataren gwamnati Bas Mustapha ya shaidawa abokin aikinmu Umar Faruk Musa dalilin da ya sa Buhari ya ɗauki wannan matakin a wannan rahoto da ya aiko muna. ana so a kara inganta aikin gwamnati musamman don lokacin da ya rage mana kusan shekara ne kawai da watanni kamar shida zuwa bakwai ana zato da an inganta aikin gwamnati yanzu dinnan za mu karfafa wanda ake cewa a turance consolidating din legacy achievement dinsa don wannan dalili shine ya ce bari ya dan juya juya a cikin cabinet nashi kamar yadda ya faɗa kan cewa waɗannan few changes ne a yanzu amma kuma za a ci gaba da lura da abubuwa na gaba dan akwai bukatan ɗaukan waɗansu matakai na canje-canje za a ci gaba da shi har lokacin da aka samu biyan bukata na inganta gwamnati na shi da Muhammad Buhari. To amma a ganin ka tun da shugaba Buhari ya ce za a ci gaba da irin wannan canje-canje shin me zai hana tun yanzu amma karkaɗe gaba ɗaya duk wanda ake bukatar canjawa kada a rika yin abun kaɗan kaɗan har ya kawo cece kuce ana zuwa kamun kafa na kar a yi wannan canji ka san shi president muhammad buhari bisa shekaru da sanin gwamnati a gaskiya yana da waɗansu hikima na ayyuka wanda musamman mu matasa da waɗanda ba su samu yawan shekarunsa da yawan fahimtar aikin gwamnati ba kula yomi muna cikin sauri amma president muhammad buhari kafin ka gaya. ɗauki matakai ya yi tunani a kai na zurfi ya kuma sani akan cewa wannan matakan ba zai kawo cunkusa a cikin aikin gwamnati ba so shi ne abin da ya faɗa akan cewa za a ci gaba da canje-canje wanda ba zai dagula aikin gwamnati ba kaga kamar yanzu wannan canje-canjen da aka yi dinnan zai inganta gwamnati ne amma ba zai dagula aikin gwamnati ba dan an yi shara an yi watsi da mutane da yawa a lokaci daya yana iya kawo cikas a yakin gwamnati ina ji waɗannan tunani ne yasa ya ce matakin da za a ɗauka za a ɗauke shi ɗaya bisa ɗaya a kowane lokaci To amma me yasa ba ku fitowa ku faɗawa al'umma dalilin da yasa kuka yi wannan canji domin wasu yanzu kun ba da damar ana ta tsegumi da cece ku ce wasu na cewa rashin iya aiki wasu na cewa cin hanci da rashawa wasu na cewa rashin galihu ko gata a cikin mulki ne. inganta aikin gwamnati a ya kushe abubuwa da yawa a cikin jawabin shi president bai faɗi a wuni dalili ba abin da ya faɗa shine za a yi integrating din gwamnati shine inganta gwamnati don a tabbatar aikin nan da muka sa a gaba da ajandan da muka sa a gaba an samu nasara a kai a gaskiya abin da ya faɗa kenan kuma na tabbatar wannan hujjar canje-canjen da ya yi dinnan in ya ce inganta gwamnati yana kushe da abubuwa da yawa kuma na tabbatar wannan hujja ne wanda ya kamata mutane su amince da shi bai kamata ana wani soke-soke na waɗansu abubuwan da shi shugaban kasa bai faɗa ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a yayin da babban hafsan tsaron kasar Loki Irabo bisa umarnin shugaban kasa ke ziyarar gane kai a wuraren da aka zubar da jini a baya-bayan nan ya sake jaddada niyyar gwamnati ta inganta tsarin bankaɗo duk wani shiri na tayar da zaune tsaye tun ma kafin a tabkata asa. Hassan na Kaina gare ka. Babban hafsan tsaro a Najeriya Janar Loki Irabo ya ce jami'an soji za su karfafa bangaren gano alamomin tashin hankali da daukan matakan gaggawa don kawo ƙarshen kashe-kashen da ba gaira ba dalili da ke aukuwa a jihar Plateau. Babban hafsan tsaron ya kuma ce ziyarar tashi ta musamman ce wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarce su da su tsaurara matakan tsaro don maido da zaman lafiya a jihar. It is by understanding your neighbor who he is. Ya ce fahimtar juna da gane cewa kowa halitta da za a mutunta ne idan har mun rungumi ɗabi'o addu'o'i masu kyau ba wata hujja na zuwa ba da haƙuri wa waɗanda suke baƙin ciki. Babban Hafsan ya ce sojojin Najeriya na iya daƙile matsalolin tsaro a ƙasar idan har al'umma sun ba su goyon baya. Shugabannin cibiyar da ke yada kyakkyawan fahimta tsakanin addinai sun dukufa wajen fadakar da al'umma dabarun samun zaman lafiya. Imam Dr. Nuraini Ashafa, shugaban cibiyar, ya ce shirin nan da suke yi na wanzar da zaman lafiya ita ce ya kamata al'umma su runguma. In duk angon da suke tare da musulmi da kirista su haɗa hannu su gangami cin angonmu daga yau ba za sake zubar da jini ba mu da kanmu mun dungumi kaddaran mu da ceton mu da mu da garinmu da mutanenmu da yankinmu da kasuwanci hukuncin mu da komai namu mun ɗauke ta a hannun mu da kama ba mu jira sai gwamnati ta zo ba ko hukuma ba. Shi ma Reverend Dr. James Mobile Wuye da ke zama daraktan shirye-shirye na cibiyar ya ce sun gana da al'ummomi daban-daban sun kuma fahimci cewa akwai matsala da ya zamo dole kowa ya ba da gudummawar samar da zaman lafiya. Mun mun samu a cikin mutane akwai 'yan kwangilan takaddama nasu shine in ba a ba da kashi an kashe juna ba basu da shi. Mun sake lura cewa ana gasa a jihar Filato na waye fi kashe wani. Zuwa ni su kashe uku mu kashe hudu wasu kashe biyar ana ta yin irin wannan to ire-iren wa'annan ne muka zo mu ce to shin mu a yan zaman kanmu yaya za mu yi mu fitar da wannan malam sani suleiman da ke zama babban mukaddashin jami'in gudanarwa na kungiyar mexico da ke aikin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya ya ce marasa kaunan zaman lafiya ke mai da hannun agogo baya idan muka lura an samu ci gaba na tsawon kusan shekara shida a jihar plateau wanda hakan ta samu ne bisa kokari na irin kungiyoyi irin namu kokari na jami'an tsaro kokari na gwamnati ta jiha da kuma sauransu da kuma kokari na kafafen watsa labarai da 'yan jarida irin kudu to amma a 'yan baya-bayan nan akwai ɓata gari daga cikin shugabannin addinai da bata gari daga cikin 'yan siyasa waɗanda watakila suke ganin idan ba an sake samun matsaloli irin wannan ba wasu bukatunsu ba za su biya ba don haka wannan abu da ya faru a yanzu wata dama ce na mu koma baya mu sake kallon abubuwan da aka yi a baya ya taimaka menene kuma gibin da ake da shi wanda za a sake tara wasu abubuwa a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar plato na kan tattaunawa da bangarorin al'umma daban-daban don samun maslaha yayin da abokan arziki ke kawowa ziyarar jaje da karfafa batun zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Hassan, kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Ashe dai duk da dukan kawo sukan da 'yan majalisar kasa suka yi wa dokan nan ta ganin an yi zaɓe da na'ura mai kwakwalwar da 'yan kasa suka dinga tasawa a gaba. Har ya zuwa yanzu wasu gaggan 'yan siyasar da ke cikin jam'iyyar adawa ba su haƙura ba. Inda za a ji abin da mutanen Najeriya ke so a ba su electronic voting din nan. Ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa. Don mutane suna gani ana shiri ne kawai a yi mahakuri. Sakamako na so ya yi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba. Wal lahira ne yin ya ba zai dawo ba. Su kuwa fitattun 'yan siyasan da da su aka kirkiro jam'iyyar apc da suka ce sun kafa ta da kyakkyawar turba cewa suke yanzu dai sun riga sun gano sun taka tarkon tabaibayin yan rinto da rimba-rimba mu an yaudare mu waɗanda muka yadda kan cewar matsalar najeriya jam'iyyar pdp ce jonathan a ce har yanzu ana na ana zaurincin sai dawo jam'iyyar apc ya musu takarar shugaban kasa ita kuwa hajiya naja'atu muhammad ta jam'iyyar apc gaya wa duniya take cewa idan dai magana ce ta hankali mulki kudancin Najeriya to ba za ta taɓa sabuwa ba. Tattalin arzikin ƙasa duk yana hannu. Yawan namu ma kuma shikenan sai mu ɗauka mu ba dan an yi mana ne. Kai me na sama ya ci bare ɗan tsinko Ina ma ruwan ɗan lahira ne da mutuwa. Me yiwa masu sauraro ba za su rasa gabza karo da labarin da ake ta yi cewa hukumar nan da ke kula da kafa labaru ta rufe wani gidan talabijin ba. Sai dai shugaban hukumar kula da kafa labaru na tarayyar Najeriya NBC ya ce ba haka labarin yake ba. Ban ɓaci lasin ɗin talabijin ba. Akwai ƙa'idojin za ka bi tukunna. Shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata ka yi masa. Waɗannan fa sai sayan so mun taɓin sassaƙen muryoyin da za mu murgino muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniyan da maganar siyasa ya tasa a gaba. Domin manuniya magana take ta tsantsar tsibe gaskiya da tsitsince tsakuwa daga tsaba. Domin burin shirin shine shugabanni da waɗanda ake shugabanta su samu sassauci sanyi da sawaba. Mai yiwuwa kuma neman sassauci da sa'idan ya sa wasu 'yan siyasa ke ganin idan ana son a gyara maganar zaɓe a daina rumba-rumba. To dole ne a rungumi tsarin tsibe na'urori masu kwakwalwa wajen yin zaɓe da tattar saka sakamako ba ta da wani rinto ko rimbarin ba ba wannan dai shine ra'ayin tsohon shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Mu'az Babangir Ali da ya ce idan an yaka haka to za a rage wa 'yan ƙasa fargaba. Maganin zaɓe yadda suka bar shi a sake yanzu shine mutane za su gurbata zaɓuɓɓukan da za a yi a wurare da yawa wa'yansu kawai su zauna su rubuta su ce ga yadda yake amma idan daga inda aka yi zaɓe aka aiko shi to za a zo a duba a Abuja a kuma duba abin da aka rubuta a can ƙasa a a san ya ake ciki kana ganin najeriya ta kai munzalin da za ta yi irin wannan zaɓe kwarai kwarai kuwa yanzu ina ne za ka je inda babu intanet duk capital ɗinmu akwai intanet kuma in hukumar sadarwa ta ce rabin ƙasar ne ke da ƙarfin wannan zance ne sai dai ka ce girman na wani wuri bai kai na wani wuri ba amma ce dandalin yanar gizon ma fa ana iya shiga ciki a sarrafa shi a canza sakamako adam na so ya yi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba lahira ne dan yaje ba zai dawo ba amma mun ɗauka cewa in dai aka yi su cikin sauri ba da za a yi idan akwai batattu masu gurbata abu to ya kamata mu samu mutanen kirki da su kuma za su gyara na abubuwa shi ma dai tsohon ministan yaɗa labarin da sai da ya nemi ganin ya taka takarar shugaban kasa a zaben da ya gabatan da bai yi nasara ba farfesa jerry gana ya ce tunda dai siyasa ake ba da gaba ba to ya zama wajibi a yi amfani da na'urori wajen zaɓe da tattara sakamako a zaben shekarar 2023 da ya ce shine zai ba da dama talaka ya samu abin da ya zaɓa karba ina ganin laifin national assembly ne domin a nigeria sun shirya inec ma sun shirya sun ce lokaci ya zo za su amfani da su abin da jama'a suke nema kenan sanda kuma shine zai ce mu domin ba haka ba irin ababen da ake yi inda za a ji a coalition na ake burda na amma kwararru sun ce ai ana iya magudi a cikin wannan din ma in ma akwai ni ba san hanya za a yi ba amma gaskiya da zai fi a bari cewa a yi wannan electronic voting daga can kai results direct to me shawara yanzu inda za a ji abin da yawancin mutanen najeriya ke so a ba su wannan irin dama da za a yi electronic voting din nan ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa don mutane suna gani ana shiri ne kawai a yi mahagudi da yawan yan siyasan da da su aka kirkiro jam'iyyar apc a najeriya sun ce sun yi waccan tafiya ne don suna ganin kamar za a kawo yan kasa ci gaba sai dai kuma tun wasu yan jam'iyyar apc da aka kafa ta da su suka yi wayan zuken zare jikinsu da suka ce a gaskiya sun gano tafiyar bari ba riba tsohon dan kwamitin amintattu na jam'iyyar apc sun kuma tsawon da masokilan tare Najeriya Honorable Nasiru Garba Dantiye na cikin masu yi wa jam'iyyar APC wannan duba. Wato ni abin da nake gani cewar ita APC mu an yaudare mu waɗanda muka yadda kan cewar matsalar Najeriya jam'iyyar PDP ce. Babu yadda za a yi ya zamanto cewar har zuwa yanzu maganar ana nan ana jita-jita cewar wancan shugaban na jam'iyyar PDP wanda aka ce shugaban barayi ne shugaban waɗansa menene babu security babu a ce har yanzu ana na ana zaurincin sai dawo jam'iyyar APC ya musu takarar shugaban kasa idan wannan mm, zawarcin ya zama gaskiya uh, Jonathan ashe wannan dalilin da mutanen nan muka shiga a cikinsa muka yadda muka zo muka jam'iyyar APC idan na ce maka ina da na sani idan na ce maka shigo shigo ba zurfi aka mana to ni ina ganin gaskiya ban yi kuskure ba tun bayan kammala zaben shekarar 2019 a Najeriya wasu 'yan kudancin Najeriya da suka yi nisa a siyasa suka fara shimfiɗa wata sabuwar hudu ba magana suke na cewa su fa a wannan tsari da ake tafiya an bar su ne suna ta faman gwaguyar goruba a saboda haka zaɓe mai zuwa kawai a bar 'yan kudancin najeriya su fito don rungumar zaben shugaban kasa in ko ba haka ba to sai dai ƙasar in za a raba wannan kuma shine abin da gaggan jam'iyyar apc da ke da mukami cikin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari irin su hajiya ja'atu muhammad ta kanan da ke cewa ba zai yiwu ba domin ta ce magana ta siyasa tarin tilin jama'a ke nema ba wai tsabar tsantsa gwaran zari ido ba mu dai ba mu ci more moriyar mulkin dan arewan ba mu muka fi cutuwa su suke amfana ko da wannan kashe-kashen da ake yi ban taba ganin jaridar su tana jajanta mana ba ba su ce uffan ba amma suna ta zagin mu suna tozarta shugabanninmu suna nuna dole mu ba su mulki ai demokradiyya ba haka take ba inda Kudi ita ce take da yawan arewa har mu mutu ba za mu ɗanɗana mulki ba. To saboda haka kai me na sama ya ci bare ɗan tsinko mu ina ma ruwan ɗan lahira ne da mutuwa so mu ba za mu irin wannan a arewa za mu ci gaba da neman Allah ka ba mu sahihin mutum tattalin arzikin ƙasa duk yana hannunku yawan namu ma kuma shi kenan sai mu ɗauka mu ba dan an yi mana ne dan wasu daga cikin mu sun zama 'yan tsaki Allah ya ara mana rai da lafiya. Tun da gwamna Samuel Otom ya yi tumbudin kudo wasu kalamai da hukumar kula da kamar labaru ta Najeriya ta ce ba za su taimaki kasar ba. Wanda wannan nema ya sa hukumar ta aike da takarda ga gidan talabijin na Channels ɗin da ya cilla waɗancan bare cewa kada ya ƙara irin wannan a gaba. Wasu 'yan ƙasa suka dinga yawo da ya ɗin yada wa duniya cewa ai hukumar ta rufe wancan gidan talabijin kawai saboda tsabar gaba. Sai dai tuni shugaban hukumar ta kula da kamar labaru ta tarayyar Najeriya NBC Alhaji Balarabe Shehu Ilele ya ce a gaskiyar magana ba haka haka abin yake ba. Ban ɓaci lasin ɗin talabijin su ba. Wannan akwai ƙa'idojin za ka bi tukunna. ka kira mutum ya yi bayani ka rubuta masa takarda ya amsa sai ka duba kuma ka ga abin da ya faɗan nan muna da laifi rukuni rukuni Shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata ka yi masa kuma takarda kuka fara basu takarda muka fara basu kuma suka ansa takardun da muka basu to ai akwai cece ce da ake ta yi cewa eh, yawancin gidajen talabijin masu zaman kansu ne kaɗai kuke wa irin wannan gargaɗin da wasu ke ganin kamar bice da kulli kuke musu kuna neman hana mutane faɗin albarkacin baki ne yawancin gidajen yada labarai na gwamnati da ke samu cewa suna bin ka'idojin aikin jarida ɗinsu to idan da waɗannan gidajen yada labarai suna amfani da ƙwarewansu bai kamata su bari a yi wannan abuwa din ba manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗa al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. To duka duka kuma iyaka muryoyin da muka murgino muku cikin shirin manuniya kenan domin dama buhun namu na yau baki ba. Kuma a madadin maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a ciki mukan dan ɗiba. Sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanan da kan kukkurɗa don kawo mana muryoyin da za su ɗora demokradiyyar maturba. turba. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar ta nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida dan mutan ikara yanzu kuma ga nasihar juma'a. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zalatul bid'a wa mutu sunna ka ɗauka abin da yake faruwa a jihar zamfara ana kokari a haɗa tsakanin hausawa da fulani wannan rigingimu tsakanin hausawa da fulani ake ta yi hausawa da fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran kananan kabilu in za su yi fada sai su ce suna fada da hausa fulani nan kuma ana so a hada hausawan da fulani fada wanda dukkanin su musulmai ne da haka wayannan abubuwa da yake faruwa ya sabawa addinin musulunci ya saba karantarwar addinin musulunci hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su manzo Allah ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata musulunci bai yadda ba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba ɗaya ba ballantana kuma wanda yake addinin ku ɗaya don kabilar ku ba guda ba ina addu'a Allah ya sa al'umman musulmi duk inda suke su zama sun yi karatun addini Allah ya halicce mu kabila kabila ƙasa ƙasa dangi dangi don mu san juna wanda ya fi daraja da kima a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah inna akramakum indallahi a tukaku najeriya na bukatan addu'a musamman ma irin wannan lokaci da rikita rikitar siyasa ke kara kusantowa kowa da irin manufarsa to mu ci gaba da roƙon allah allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu najeriya lafiya zaman lafiyar najeriya shine zaman mu lafiya saboda haka ina fata su kuma hukumomi za su tsaya duk waɗanda aka gano su suke kunna fitinar rashin zaman lafiya to a kama su a hukunta su domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah so da yawa ana samun sakaci a samu masu laifi a ki hukunta su wannan kara ba da lasisi ne ga masu son su yi laifin cewa ku yi ko kun yi ba abin da za a muku amma in ana hukunta masu yin laifi to babu shakka za a daina yin irin wa'annan ta'asa da kuma abin da bai dace ba. da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. An ya ji cewar ministan harkokin wajen Qatar ya fada a jiya Alhamis cewa ana ci gaba da ƙoƙarin buɗe tashar jiragen saman Kabul babban birnin Afghanistan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika saƙon taya murna ga iyalan marigayi Malam Usman Ɗalibi da ke masallacin Telex Tudun Jukun Zaria na ɗaurin auren 'yarsu Asama'u Usman Ɗalibi da angonta Tahir Shehu wanda za za a yi a yau dinnan Juma'a bayan sallar Juma'a a masallacin Haruna Danja tudun wada Zaria. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amu. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim